Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoti 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com a jamhuriyar Nijar ana iya samu mu a wasu tashoshin FM. amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta voa africa da ke birnin yamai a kan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. masauraro sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa sabon firaministan Nijar Muhammadu Uhumudu ya kafa majalisar ministocinsa a jiya Laraba jim kaɗan bayan rantsar da shi a zauren majalisar dokokin ƙasar. muna tafe da ra'ayoyi daban-daban kan wannan sabuwar gwamnatin ta Nijar. Idan ka diba ma za ka gani kamar a wasu ofishin ministoci waɗanda aka ciccire yanzu da an gaggame su wuri guda wato minista guda ne za ya jagoranci kuma in ka diba ministan delege karamin minista a hausance ka gani ba su wuce guda biyu ba A Najeriya kuma kwararru ne suka fara tsokaci kan jan aikin da ke gaban sabon sufeto janar na 'yan sandan da aka nada. Idan da wancan ya karɓi shugabanci lokacin da babban matsalar Najeriya Boko Haram ce a Borno da Yobe an ɗan fara samun yar takaddama ta masu kama mutane da 'yan bindiga daɗi a arewa ta yamma to shi yanzu yana da boko haram a ƙasar inyamurai yana da boko haram a borno bata mutu ba kuma yana da 'yan ta'adda a arewa masu yammacin najeriya akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Sakatariyar harkokin cinikayya ta Amurka Gina Rumaidu ta ci alwashin ci gaba da aiwatar da tsauraran matakai da gwamnatin Trump ta dauka da ya haifar da sa da aka yi tsakanin Amurka da China a fannin cinikayya da cewa za ta yi aiki tukuru domin kare ma'aikata Amurkawa da kuma harkokin kasuwancin su daga rashin adalci a ayyukan China. Da take jawabi yayin ganawa da manema labarai a fadar White House, ramaito ta ce karin harajin da gwamnatin shugaba Trump ta yi wa China da 'yan jam'iyyar Democrat suka yi ta kushewa a lokacin sun taimaka gaya wajen ceton ayyukan Amurka a kamfanonin karafa da dalma. Shekaru uku da suka shige Trump ya kara harajin kashi 25 cikin 100 kan karafa da kuma kashi 10 cikin 100 kan dalma da ake shigowa da su a Amurka. da nufin samar da daidaito a harkokin cinikayyar ƙasa da ƙasa. Daraktar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Walensky ta faɗa jiya laraba cewa nauyin ƙwayar cutar corona B117 da ta fara bulla a Birtaniya yanzu ita ce ƙwayar cutar COVID-19 da ta fi yaduwa a Amurka. Da take bayani a wani zaman tawagar yaƙi da cutar COVID-19 a fadar White House, Walensky ta ce bincike na nuni da cewa cutar ta fi yaduwa tsakanin matasa a amurka abin da ya sa bisa ga cewarta aka samu karuwar waɗanda suke kamuwa da wannan cutar ta ce yayin da yanzu haka ake yi wa akalla amurkawa miliyan uku rigakafi kowace rana yadda cutar ke ƙara yaduwa yana sa murna na komawa ciki ta bayyana cewa amurka na bukatar ci gaba da ƙara azama a shirin rigakafi sai dai kuma jama'a na bukatar su ma su yi abin da ya kamata a nasu ɓangaren. An samu karuwar kaiwa Yahudawa hari a Amurka da kuma Jamus duk kuwa da cewa ta da hankalin Yahudawa da ake a kasashen duniya ya ragu a lokacin da ake fama da annobar corona. Bisa ga rahoton da cibiyar Kanto wata cibiyar bincike da ke Isra'ila ta fitar. A rahoton ta na shekara-shekara, cibiyar ta Kanto da ke nazarin rayuwar Yahudawa a Turai ta jami'a Tel Aviv. ta ambaci hare-hare 119 na nuna kyamar Yahudawa da aka kai a Amurka bara, aka san 111 da aka kai a shekara ta 2019. Amurka da take da mafiya yawan Yahudawa a duniya baya ga Isra'ila tana kuma fuskantar ƙarin nuna wa Yahudawa kyama da tashin hankali a cikin 'yan shekarun nan. Akwai kimanin Yahudawa miliyan hudu da dubu biyu da suka manyanta a Amurka. wato kimanin kashi da takwas na adadin amurkawa da suka manyanta wannan ne rahoton shekara-shekara na cibiyar ta kanto na 27 kan rayuwar yahudawa a kasashen duniya ana rubuta rahoton ne bayan tattara bayanai daga dubban shaidun kungiyoyin kare hakkokin bil'adama da kuma binciken jami'o'i a kimanin kasashe 35 na duniya. ɗaruruwan masu fama da ciwon koda da danginsu sun fara tara hanyoyi a ƙasar kamaru tun ranar litinin a kusa da babban asibitin yawunde suna zanga-zanga kan rashin aikin wankin koda hukumomin ƙasar kamaru sun ɗora alhakin koma bayan da aka samu da kuma dakatar da jinyar masu fama da cutar kan barkewa annobar corona da ya kawo jinkiri wajen sawo injinan wankin koda daga ƙasashen waje harkokin sufuri sun tsaya cak a unguwar melon wannan makon yayin da ɗaruruwan masu fama da cutar koda da danginsu suke zanga-zangar nuna fushinsu da dakatar da jinyar masu cutar da ake yi a asibitin koyarwa na jama'ar yawundi daga cikin masu fama da cutar kodar akwai wani mutum ɗan shekaru hamsin da hudu wanda ya shaida wa murya amurka cewa sun fara zanga-zangar ne ranar litinin bayan da akalla mutane bakwai da ke fama da cutar suka mutu cikin makonni uku sakamakon rashin jinya ya kuma ce ya hakikanta cewa da dama daga cikin waɗanda suke wannan zanga-zanga za su mutu sakamakon gaza samun wankin koda na tsawon kimanin makonni shida yanzu. Shugabannin kasashen Afirka sun gana ta hanyar sadarwa intanet cikin wannan makon domin ƙara kira ga al'ummomin kasashen duniya su himmatu a yaƙi da sauyin yanayi a Afirka tare da bayyana cewa Wannan matsalar tana ƙara tsananta illar cutar corona a ƙasashe masu sasowa. Shugabannin ƙasashen Afirka suna neman ƙasashen duniya su fitar da kuɗi domin yaƙi da canjin yanayi kamar yadda shugaban bankin bunƙasa ƙasashen Afirka a kiwomi a desina ya gabatar a wani tsari. Ya ce gurinmu shine tara dala biliyan 25 domin yaƙi da canjin yanayi a Afirka. bisa ga cewarsa shirin zabarar da kasashen nahiyar afirka zai dora ne akan abin da yake kasa wanda yake tafiya daidai da kuma hanzarta cimma wannan guri madalla labarun duniya kenan aka saurara sai kuma taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda firaministan kasar Muhammadu Uhumudu ya fitar da sunayen mambobin sabuwar majalisar ministocin gwamnatin kasar a yammacin jiya Laraba. wacce ke kunshe da ministoci 33 maza da mata da matasa abin da ya sa magoya bayan jam'iyyar pnds mai mulki irin su muhammad abdulkadir ke yabawa da abin da suka kira sabuwar tafiyar da shugaban kasar ta niger muhammad bazum ke kokarin shimfiɗawa don ci gaban kasa. wannan dan ba da shugaban kasa shugaban jamhuriya da kuma firayim minista shugaban gwamnati Uhumudu Muhammadu suka kafa alama ce ta lalle eh, wannan aiki na zamanantar da Niger da ake ce ma Renaissance Actruwa wanda a cikin shi tun lokacin yakin neman zaɓe muka yi taken cewa za mu ingantar da ayyukan alherin da shugaba Isu Muhammadu ya shekara goma yana yi cikin gaskiya da adalci kuma mu ci gaba ta hanyar kawo wasu ayyuka idan ka diba ma za ka gani kamar akwai wasu ofishin ministoci waɗanda aka ciccire yanzu da an gaggame su wuri guda wato minista guda ne za yi jagoranci kuma in ka diba ministan ministan delege karamin minista a hausance ka gani ba su wuce guda biyu ba kenan alhamdulillahi eh, wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa ya shigo da kafar dama kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake ya yi aiki cikin gaskiya da adalci kamar yadda wancan shugaban kasa ya shuɗe kenan sai muna kiran da ke gare mu ga yan nijar wato mu zama tsinciya maɗaurin ki guda kamar yadda shugaban kasa ce shi shi za a yi shugabanci saboda yan nijar ma'ana dan nijar kai na gabas ne ne na kudu na arewa ne yaro ne kai matashi ne kai dan bariki ne mazaunin karkara ne kai za a wannan shugabanci saboda kai domin kai kana nufin kowanne daga cikin rukunonin al'ummar kasar nan ba a manta da su ba a cikin wannan sabuwar gwamnati ba a manta da shi ba yanzu in ka ɗauki misali kamar in ka ɗauki ofishin ministan kiwon lafiya aka ce ofishin kula da kiwon lafiya al'umma da kuma abubuwan da duk suka shahi tsarin zamantakewar yau da kullum da kuma bunƙasa eh, lamura na ɗan adam kenan ka gani magana ce mai girma magana ce mai muhimmancin gaske sosai mm, watakila wasu za su ce an yi rabon kura za ta yi duka muhimman eh, ofisoshin ministoci wurare ne da aka baiwa 'ya'yan jam'iyyar pnds tarayya a wanda bai san eh, miyar da ake sha ba shi za a cewa haka nan idan mutum ya bi shugaban kasa shugaban jamhuriya mai daraja alhaji bazum muhammad sau da kafa tun lokacin yakin neman zaɓe eh, daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske da ya maida mu hankali sosai a iya cewa shine na farko harkar tsaro da eh, kwanciyar hankalin al'umma sa'annan kiwon lafiya da kuma musamman uwa uba wanda shi shine sandashi ta jagoranci bunƙasar da harkar ilimi a cikin karkara musamman ga ɗiya mata domin magance ƙalubalen rayuwa da ya hana mu ci gaba ta fannoni da daban-daban to in ka diba kiwon lafiyar al'umma da abin da ya shahi eh, rayuwar yau da kullun tsarin zamantakewar jama'a shin jam'iyya wadda ke da mulki ita ke rike da wannan matsayi Muhammad Abdulkadir kenan daya daga cikin magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya. To game da wannan sabuwar majalisar ministocin ta jamhuriyar Nijar wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mazauna birnin Kwanni ga kuma abin da suke cewa. Abdullahi Umaru akwai ayyuka gaba gare su wanda ya kamata su mai da hankali na harko dai ni a gaba gare su suna da hukuba wadda dole sai sun mai da yan kasa guda sai sun mai da yan kasa guda ya zan wani bai wani ba fi sibilillahi inda an ce aiki za a yi to nan ne za a farawa ya an ka fara wannan to duk wani abun da a can mai sauki ne kuba ta harko gare su kai wannan abun in ya so daga baya akwai ayyuka waɗanda sun zaka sun iske ko dai wani koti akwai ayyuka haka ma waɗansu 'yan kasar da na sadu da su sun yi addu'o'i I harma ma da kira. Sunana Musa Idi birnin Kwanne su tsaya amana tsakani da Allah su yi aiki. Allah na ganin idan suka yi aiki na zalunci Allah yana nan. In suka yi aiki na ajilci Allah yana nan. Mu talakawa su ne uwayenmu, su ne ubanninmu, su ne yananmu, su ne kannanmu. Su ne addide su tausaya mu abin da abba ya gare su. Ubangiji Allah shi ba su ikon ɗaukan nauyin ragamar da Allah aza su, game da wannan al'amari. Ma'awiya Abu. Muna fata fatan a yi mana adalci ga baki ɗaya mutanen jama'a ƙasar nan. Sunana Muhammadu Bello, Firaminista, mu abin da dai muke so Allah ya sa shi wa mutane adalci ya yi aiki. To yanzu Muhammadu Basom ya zo da shi don su a ƙasa aiki. To ya yi hankuri ya yi aiki na kwarai irin yadda ya kamata yi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda kwararrun kasar suka fara tsokaci kan jan aikin da ke gaban sabon sufeto janar na 'yan sanda da aka nada a daidai lokacin da matsalar tsaro ke kara taɓarɓarewa a kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. Nadin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa Usman Alkali Baba a matsayin sabon sufeta janar na 'yan sandan Najeriya ya zo ne a daidai lokacin da taɓarɓarewar tsaro ke ƙara ta'azzara a ƙasar musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya. To ko menene babban kalubalen da ke gaban sabon sufeta janar ɗin? tambayar kenan da naiwa dr faruk bibi faruk malami a jami'ar abuja na farko dai kan shi ya ga an naɗa shi a lokacin da wanda yake rike da wannan mukamin ya tafi imu ya duba barnar da aka yi wa 'yan sanda da ƙasa gaba ɗaya wanda ana hakintawa cewa inyamurai da suka ɗauki makamai ne da suka kafa ƙungiya ƙarƙashin namdi kanu suka fara amfani da bama-bamai suna rushe hedikwatar 'yan sanda da kuma a wato wurin ajiye furzunoni to kaga idan da wancan ya karɓi shugabanci lokacin da babban matsalar najeriya boko haram ce a borno da yobe an ɗan fara samun 'yar takaddama ta masu kama mutane da 'yan bindiga daɗi a arewa ta yamma to shi yanzu yana da boko haram a ƙasar inyamurai yana da boko haram a borno bata mutu ba kuma yana da 'yan ta'adda a arewa masu yammacin najeriya To ga aikin nasa yana da yawa kuma a duk wannan daga dukkan alamu aikin 'yan sanda a wannan harka ya gaza sojoji ne da ragowar mataimaka suke ɗan tasiri da ake gani a wurin duba da irin ɗimbin kalubalen da ke gaban sabon sufeta jinar ɗin anya akwai wani gagarumin sauyi da za a iya samu a zamanin mulkin sakuwa? Eh, sufeta janar na 'yan sanda wanda shi tsohon mataimaki ne ba za ka ɗauko shi ka ce wai sabon jini ba ne ko kuma wata sabuwar tafiya kake tsammani tunda shi mai taimakawa na daɗin ne kuma ina ganin ya samu kansa a duk yanayin da wanda na daɗin yake kai saka akwai kalubale amma ba na ni sa rai da yawa akan wasu canje-canje da yawa da zai iya yi saboda dalili biyu na farko dai ba don na san shi ba ba don ina cewa ya gaza ba na sa ran cewa zai iya abin da ya fi na da ko abin da duk in aka haɗa tun da ake aikin 'yan sanda ba a taɓa yin kamar sa amma na yi bayani akan yadda ya samu kansa na biyu tsarin bai canza ba wato abin da ake cewa security architecture a yanzu ba a samu an canza ba kuma eh, wato muhawarar da ake ta yi akai mai dadewa ce saboda ba daidai ake ɗaukan abubuwa ba koyaushe na uku shine ban san lokacin da shi ma ritayarsa za ta zo ba ɗaya daga cikin matsalolin da muke da shi akan mutanen da ake ba aiki wanda yake da buƙatar jajircewa a najeriya shine an yi tsarin dokokin najeriya yadda kana da lokaci wato ba wai aikin ba ne lokacin ka a'a kawai lokaci ya yi don ana tunanin lokacin da aka yi wannan dokokin kowa yana son a sa nashi sa haka wani ya zo yi 'yan shekarunsa shi ma ya tafi a sa wani wato yadda muke nema mai da shugabancin najeriya ba wai aikin ba a gaban da suka yi dokokin a'a ba sai ka yi aiki ba kawai indai an sa ɗan garinsu mai irin hularsu to su an cimma nasara to haka aka yi wannan dokoki a cikin tsarin mulki to shi yanzu watakila sai ya shirya ya gama jan daga zai yakinsa sai ka ga ya fara kallon kuma lokacin kansa ya zo zai tafi kuma yawancin wanda ya ke ganin cewa karshen aikinsa ya zo sai fara tanadin me zai maimako masa bayan wannan karshen aikin wannan yana tasiri akan shugabanninmu na soja da na 'yan sanda ta faruk bebe faruk a cewar dan gwagwarmaya comrade abubakar abdulsalam akwai muhimman abubuwan da ya kamata sabon shugaban 'yan sandan ya mai da hankali a kai. Bangarori da ya kamata ya mai da hankali a kai irin DPO DPO da ake tura su division division daban-daban. Da irin 'yan sanda da ake tura su ƙauyuka suke shugabantan ofisoshin 'yan sanda waɗanda ake kira police force. Su ne suke mu'amala da mutane daga grassroots wato mutane daga kasa. Yau mutane daga kasa kasa ɗin kuma su ne idan aka samu haɗin kansu za a gano kan maganar tsaro. Domin su ne mutanen da za su iya ɗauko ɗauko labari cikin sauki su suke gani abun da ke faruwa taimaka ma hukumar 'yan sanda wajen cima yaƙi da suke da ta'addanci da ke faruwa daban-daban idan ba a samu shugabanni na irin wayannan ofishoshin 'yan sanda ba ana tura gurɓatattu kaga maganan tsaro za a samu matsala a duba aikin 'yan sanda daga grassroots wannan shine babban abun da zai ɗauko bakin zanen da za a magance matsalan tsaro yanzu dai abin jira a gani shine yadda kamun ludayin usman alkali baba zai kasance domin ƙara inganta tsaro a cikin ƙasar. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Allah ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji ko a bakin daga to ko gidan ko gun yaƙi. cikin soja wa za a kwana a rami ikon ayin dutse wallahi ga ruwa na duka amma saboda dai mai yanci. Akuya ta cire wa kura bindi ta sha a radu sai ta rama. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja, ko gida ta to da ba ta tausayin ɗan yaro. a na faɗa wa 'ya'yan soja, zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta, in wuri ya yi wuri ta muku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi. sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran Yanzu kuma lokaci ne da silimin Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. a shirin da ya gabata mun zo muku da kashin farko na hirar da ta hada wakiliyar sashen hausa a magaram tamar abari da malam abdulbaru wani makaho dan garuwa kuma makanikin mashin wanda ainihin sa direba ne da tsautsayi sanadin makabcewarsa to a ci gaban bayanansa bakon shirin ya bayyana cewa baya ga waɗannan ayyuka yana ɗan taɓa wasar kokowar gargajiya a yayin gasar da kungiyoyin nakasassu kan shiryawa domin samar da nishadi a rayuwar masu bukata ta musamman ga da yadda hirarsu ta kaya. kamar hukumomi da masu hannu da shuni suna shela suna waye kai game da kamar barace-barace musamman ma kamar nakasassu wanda yawanci gashi yanzu kamar kai kana da sana'a yawanci kuma diya ana koya musu sana'a kuma suna iya yin sana'a amma sai kaga sun je suna bara ni za iya cewa wannan bai kamata ba wanda mutum ya kama sana'an ka kama Allah zai kama maka amma yawan wannan barace barace mola wannan matsala ne mutu zuciya ke cewa mutu zuciya mai nema na tare Allah ka tashi tsaye ka kama sana'a ita wannan hatsu hanka yayin da ka kasa babu zancen retret hmm. sai dai ka kasa ko rashin laya ko wani abu ciki yayi wannan to a kamar wannan sana'a da kake babu wasu kungiyoyi haka masu zaman kansu ko kuma gwamnati da suka nemi su taimaka maka ko kuma suka taimaka maka a babu yanzu in ba yanzu Allah ya kawo ku shine muke wannan babu wanda ya taimaka ba samu wani taimako ba mm, ban samu wani taimako ba mm. ban samu wani taimako ba baka cikin wata kungiya haka ta nakasassu ko sauransu da jima na shiga cikin tsarin mm. na gaba wani abu tunda hakokowa ma na yi kokowa wannan dai ta gargajiya ta makahi ah, ta makahi eh, na je na yi ah. an gama mu da da mai gani da muka je da malam yahaya sai da ya gama sai ce ku matsalar ku in an ci a sa kokowa yi kuna gama masu gani a ciki hmm. na yi kokowa baka ci wani abu a kokowa na kada eh. wanda na kada mata wakala kato ne abun sai a hankalin kigan shi to kamar baka samu wani horo ba irin horo da ake ba na kasassu baka taba samu wani horo ba a ban taba samun wani horo ba mm. da kanka ko koyi abin ka ni da na koyi ka mm. da buri to kamar waɗannan da nake gani yaran ka ne wanda kuke aiki tare da su suna kama maka yaran ne mm. tare su muke aiki kamar ne ne suke maka mani abun sun ci na sun ce sai sun miko miki lilo sun ce na aiki kuma haka mu muna yin aiki tare su kai kake koya musu eh amma tara muke hmm. suna gani su ma ka koya musu abubuwa ana koya musu insha Allah to menene kiranka zuwa ga hukumomi ko masu hannu da shuni musamman ga mutane kamar irin ku ga ku da na kasa amma duk da wannan ba ku yi mutuwar zuci ba kuna kokari kuna sana'a kamar menene kiranka a gare su a kira na gare su eh, su taimaka muna daga sassan wani alin gari ba su wanda ya taimaka allah ya taimaka mishi mun a taimaka mana mu samu kayan aiki mu ringa yi kuma muka samu mako wani wannan kwantara a ranar kamuna yara mu koya musu da yana daɗi yanzu ana iya kama ka yara ka koya musu insha Allah ka koya musu gyara aiki ba eh insha Allah ana kama yanzu ma yaran da gare mu sun kai takwas yaran da kake da aiki hmm. da su eh. kana koya musu mm-hmm. zama an an jima kaɗan suna zawa hmm. sun ta lakwal hmm. ya lakwal suke ya eh, kuma su lakwal sun taso daga lakwal suke zuwa nan kana koya musu eh muke aiki tare eh sun taso daga lakwal suke zuwa nan zuwa nan ba su lakwal zama ko ɗaya guda nan shi ma duk kwanan shi hudu da zawa aikin ne ke shi ma aikin ne ke koya Malam Makaho bai tsaya nan ba yana koyar da yara matasa aikin nashi na gyaran mashin kamar yadda ɗaya daga cikin yaran nashi da ya koya ma aiki ya yi bayani wato mamman sani. Mamman sani bra a nan aikin gareji muke tare da shafiye Malam Makaho a gurin shi muka koya aiki. Ka kai shekara nan. Bakwai. Bakwai. Yana aikin gareji. Shi ya koya ma aiki. musulmi ya koya ma. haka su sagama arbrakam stone da sagama haka disk abubuwa daidaya na gyaran moto duka muna yanzu muna ɗauko mai kile wanda kamar bai kusa da su da wasu abubuwa haka wanda shi bai kamata bai ɗauko su muna tsaya kuma mu kalli aiki daidai yadda yake su to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu karkare da karashen hirar tamar a bari da Malam Abdulbaru Makaho ɗan garuwa makanikin babur a Damagaram. Yanzu a madadinsu da duka abokan aiki na sashen Hausa ni Sulemu Muni Barma da na gabatar ke fatan muni lafiya. Tuwa gai gaida Sule yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. times za mu so masharihin jaridun kuma a cikin manyan kanantan akwai wannan labarin a yawan ɗauke wuta da ake fama da shi a nan ƙasar an ba da tabbaci cewar za a ga bayansa cikin 'yan watanni ministan makamashi ne ya faɗi haka kuma jaridar ganin times ta ruwaito ministan makamashi dr matthew pukuprampe ya bayyana cewar ana yawan ɗauke wuta cikin lokacin nan a nan ƙasar wannan kuwa a dalilin wasu ƙalubaloli da ake fuskanta ne saboda haka yana ba da tabbaci cewar ana ƙoƙari na ganin yadda za a gabayan wannan lamarin cikin 'yan watanni masu zuwa game da abin da ya ce ni gwamnati na ɗaukan wannan lamari da mahimmancin gaske kuma tana aiki da sauran ejensosi yadda za su bayar da haɗin gwiwa domin samun hanyar warware wannan lamari cikin sauki. Eh, ita kuwa jaridar Daily Guide wannan labarin tarwaito. An bayar da kyautan kekunan guragu ga guragu da ke a cikin yankin Kumasi. Jaridar ta ce, ƙungiyar nan ta, ta agaji wato da Islamic Council and Development Humanitarians, ICODES a takaice. a bisa kawance da alfa radio a makon jiya sun bayar da kyautar kekunan guragu da waɗansu kayayyaki na alatu ga guragu a cikin kumasi da yake magana a wurin bukin bayar da kekunan babban jami'in zartarwa na alfa radio sheikh mohammed ridwan wadda kuma shine ya hassasa alfa ridwan media charity foundation wacce kungiya ce mai zaman kanta ya ce annabin tsira annabi muhammad ya bukaci musulmi masu arziki da su tallafa wa marasa galihu a tsakanin jama'a ya himmanta marasa galihu kada su kaskantar da kansu tashi tsayin daka su kuma suna tattare da irin baiwa da ubangiji Allah ya yi musu da zai sa rayuwarsu ya yi kyau. Ita ko jarida da Chronicle wannan labarin ta rawaito an kame dan fashin nan na masu ta ci Jaridar ta ce wata tawaga daga hedikwatan 'yan sanda masu yaƙi da fashi da makamai a ranar talata sun kamo wani babban dan fashi kuci wadda ake wa lakabi na yadda wato abu ya yi daɗi daga maɓuyarsa da ke duwatsu cikin gundumar afadan ta yamma wadda ke a cikin jihar tsakiya tuwadi wadda yaro ne da aka san shi yana aikin uh, haƙan zinari ta ɓarauniyar hanya kuma ɗan fashi ne riƙaƙƙi yana cikin littafin 'yan sanda kuma an zarge shi da hannu dumu-dumu a cikin fashin da aka yi su biyu na bolion a cikin ciman da masu kusa da kumasi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To a gaida Malam Ridwan. Da haka kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magara.